rahoto na ya kara tsawo ne don gamuwa da direban tasi da ne a Abuja kan hanya ta tafiya ofis bayan taron kungiyar manoma makiya da masu kiwon kifi ta Afirka ta yamma da ta yi taro a Abuja da nuna Afirka za ta iya makiyar da kanta in al'umma sun zage damtse. Dan tasi din ya kunna kiɗa da kure sauti inda nan take na roke shi da ya kashe. Sai ya ce a da me zai ji ne da zafin aljihu ne ko da rashin jin kiɗa. Buhari ya zo ya samu ƙasar ta taɓarɓare in ji ɗan tasi ɗin mai suna Tunde. Idan ina sauraron kiɗa hakan zai ɗauke min hankali daga tuna yadda zan biya kuɗin haya, ciyar da iyali na kula da mahaifina, tabbas hakan zai saukar min hawan jini. Ƙungiyar ta dukkan manoma da lamuran karkara ta Afirka ta yamma banda kasar Cape Verde ta ce hana shigo da shinkafa Najeriya da shugaba Buhari zai sanya manoma da sauran al'umma azamar komawa gona. Jibo Banya daga jamhuriyar Nijar shine shugaban ƙungiyar. Ƙasashenmu sun ka sha hannu bisa shiri da aka yi tsakaninmu da European Union gani da Najeriya bai sa hannu ba hala yanzu abin bai tsaya ba nan muna yi ma shugaban ƙasar Najeriya yabo duk mazamnan karkara na Afirka suna tare da shi ɗari bisa ɗari ɗari biyu bisa ɗari ma duba ruwa da an Najeriya a ke shinkafa wani wuri aka yi dota a kawo mun bai kamata ba nono a ke yanzu duk dukiyan da a ga Najeriya mun gaza samun nazarin da zai sa mu bunƙasa nono sha nan Najeriya mu ba ƙasashen a ke ba mu da wannan ƙarfi bai kamata ba taron dai da ya samu halartar manoma da makiyaya da wakilan manyan kabilu da wasu ƙananan kabilun Najeriya sun faɗi bakin zarin magance gawar makiyaya da jama'a yankuna masu dazukan kiwo. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da 'yan siyasa suka dawo da muhawarar naɗa wasu da ba 'yan siyasa ba a majalisar ministoci da shugaba Buhari da suke ganin hakan na hana shi samun bayanai ko shawarin hanyar tallafawa al'ummar Najeriya musamman ma talakawan yankunan karkara. Barayin Bauchi Sunusi Babatauko ya ce yadda tattalin arzikin Najeriya ta barbare sai kwararru ne za su iya tabuka wajen gyara lamura. inda muna so mai gyara saboda Allah ne. An sa 'yan siyasan da yawa, an sa wanda ba 'yan siyasan ba, amma a kulo wanda aka san sun taba rike matsayi sun yi aiki dama irin wayannan mutane ya kamata su zamo shugabanni a Najeriya irin su shi wannan minista da ake faɗa na wanda ya fito daga hukumar azai na Najeriya ko mutumin Adama ni na san shi mutumin kirki ne ba za ka taba hada baki da shi ka cuci gwamnati ba aikin da aka sa shi a sani shi ke yi. irin wayannan ne za su iya zuwa su yi gyara a halin da Najeriya ta shiga Jan Muhammadu Buhari za mu kara bai shawara ya zama mai saurara da kansa shi ma abin da halin talakawa suke ciki dan APC gwamnati mai mulki Barista Ibrahim Bello ya ce yana da kyau shugaban ya yi garan bawul a sauran ma'aikatu ko sassan gwamnati da tafiya da 'yan siyasa. Da adalci na Muhammadu Buhari ya rike kowa tsawon gwamnati zuwa yanzu suna tare da shi to amma kuma a siyasance babu yanda za a yi wanda bai yi ka a siyasa ba kace zai yi ka ya san cewa ka da shi ko gobe makin da kake so. Tun ake sama barka sabotage. A zahiri dai gwamnatin Buhari na tafiya da lamura daki-daki da hakan ke ɗaukar dogon lokaci kafin a ga wani sauyi. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.